Gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya ce har yanzu yana nan kan bakan shi game da wanda yake buƙatar ya gaji kujerarsa ta gwamnan jihar a babban zaɓe mai zuwa duk kuwa da adawar da yake fuskanta.

mun imani shi umar nasko da muka fara muka fara da shi da lokal gaban ma yake so ya je ya da ce mashi a'a a yanda na ganka ta fi karfin chairman na lokal gaban zo kai commissioner to sai dai kwamitin dattawan yankin arewacin jihar Niger da aka baiwa alhakin fito da wanda zai zama gwamnan jihar a babban zaben mai zuwa ya ce ba da yawunsu waɗannan mutane suka je wajen gwamnan ba Alhaji Shehu Musa Tanko shine sakataren kwamitin dattawan. Saboda haka elders inmu suna nan za su yi zama ko ma in ce sun yi zama za su kuma hito da abin suka zauna a rubuce a gaya mu duniya a gaya mu jama'a cewa wannan dodorido in dodorido ne ba wani abu ba ba da yawun ku bane ba da yawun bane ba da yawun bane ka gaya mu kowa ni shehu Musa Tanko na ce ba da yawun mu aka yi wannan abin ba tsinto jama'a aka yi aka musu ƙarya ƙarya ma ni ba san ma irin tafiyan ma da ake yi ba yanzu ga haka ake siyasa ne tuni dai wasu daga cikin yan takarar kujerar gwamnan a jam'iyyar ta PDP suka mai da martani akan wannan batu da farko dai ga tsohon mataimakin sufeto janar na yan sandan Najeriya wato sanata Nuhu Aliyu a zone namu ma muna da wanda yake shine chairman na elder na state gaba daya to duk irin wa'annan wa'annan nake baka labari babu ɗaya daga cikin su babu ɗaya daga cikinsu babu ɗaya to ashe kuwa akwai sauran rina a kaba Shi ma dai Alhaji Salisu Sahabi ɗan rangi ga abin da yake cewa. Gwamna eh, na da kwari domin mutum ne mai ilimi sosai. ya san abin da yake yi kuma na san ya san mai fati take so ya san mai mutanen neja suke so ba zai so ya bar yau kujeran shi a ce ai gwamna ya yi kaza ya yi kaza ba kaza abin da nake nufi gwamna ya kama da mutum da ba amince da shi ba ko kuma gwamna ya kawo mutum da fati ta wahala kafi a ci zaɓe ko kuma a'a ma bata ci zaɓen ba. A halin da ake ciki dai a yau Alhamis ɗin nan ne ɗan takarar da ke samun goyon bayan gwamnatin jihar wato Alhaji Umar Nasko zai ƙaddamar da kansa a matsayin mai neman kujerar gwamnan jihar a babban zaɓe mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.